Karamin ministan man fetur na Najeriya Mr. Ibe Kachuku ya shirya cewa 'yan Najeriya su ƙara haƙuri kaɗan nan da wata mai zuwa duk wahalar mai da ake fama da shi a ƙasa zai zama tarihi ministan ya shaida hakan ne a yau yayin da majalisar dattijan tarayya suka gayyato shi don amsa tambayoyi kan matsanancin wahalar mai da ake fama da shi a ƙasa kacuku ya ce yana sane da wahalar da 'yan najeriya ke ciki kuma kullum da shi yake kwana amma yana ba da tabbacin cewa nan da shida zuwa bakwai ga watan afrilu duk matsalar za ta wuce I, share the pains of Nigerians. I feel that pain every expect that between now and about the 6th to 7th of April, the fuel queues will disappear. Shugaban kwamitin kula da harkar mai na majalisar dattijan, Sanata Barau Jibrin ya yi ƙarin haske da cewa to alhamdulillah yau ya zo kuma ya mana bayani ya faɗa mana duk halin da ake ciki wato babban matsalar ita ce wato matsalar da aka samu ko kuma matsalar da aka riga aka aiwata ta tun lokacin gwamnatin da ta shuɗe to dama rusa ko me ma bai da wahala amma wajen gina shi akwai matsala to duk babban matsalar da ake da ita ta biyo bayan matsalar da aka samu ne aka gada daga wancan gwamnatin amma daga bisa bayanin da shi wannan minista ya mana to duk ya faɗa mana kan ce ana na ta kokari yana za a warware wannan matsaloli sannan kuma akwai matsala ma ta wato rashin kuɗin wato shiga babu wato kuɗin dala wadda za ake siyan man da shi tunda man nan muna da ɗanyen mai amma man fetur da kuma karazin sai an shigo da su daga can kasashen waje to kuma kuɗin da za a je a siyo wannan man kamar yadda ya dace shi ne ake samun matsala saboda babu kuɗin shiga tunda ka san kuɗin shigan eh, wannan gwamnatin kuɗin da ake samu ba kamar na da bane misali to duk su suka haɗu suka ja wannan matsalar to amma ya faɗa mana ya ya fito mana da jadawali wadda za a bi wajen warware wannan matsala to shine muka ce masa to ina ganin nan da wani lokaci ne za a <clears throat> samu warware wannan matsala to shine faɗa mana kan cewa insha Allah nan da watan gobe in Allah ya da wannan matsala za ta za a samu yadda za a shawo kanta amma distinguish a yadda kuka gamsun nan mai sauraro zai mamakin cewa kimanin mako guda da ya wuce ya nuna cewa abin nan sai ya kai watan mayu yau kuma ya ce afrilu wata daya ko biyu wanne zai kama a ciki to ai shi ita majalisa dama kullum aikinta ne wato matsa lamba da kuma seta bangaren zattawa kan layi mutum ajizi ne mutum ta dake bai kai bai cika goma ba kullum idan baka zunguran sa to ba zai abin da ya dace ba to ai ka sani ko zaman zungure shi ne mun sa shi ne a layi mun matsa masa da dabara kuma a hankula ba da kace na ce ko da zage zage ba to wannan shine abin da muka sai ka gode mana shi ma sanata Ibrahim Abdullahi dan baba wanda memba ne a kwamitin ya shaida cewa jiya mun kewaya gidajen man da ke cikin Abuja saboda in ka lura ita wannan gwamnati gwamnati ce wadda jama'a suka dora ma alhakin cewa lalle za ta kawo musu canji canji kuma mai amfani kuma mu lalle mun yi tsaye mun dage cewa sai mun ga cewa lalle ban ba jama'a kunya ba kuma bisa ga maganganun da ya yi ina sa ran insha Allahu abubuwan nan za a ciwo kansu nan ba da dadewa ba amma baka ganin wannan yadda da kuka yi ko gamsuwa da bayanan da kuka yi mutane za su yi tunanin anya za su gamsu ganin cewa mutumin nan ya mayi baki biyu satin da ya wuce ya ce ma watanni biyu watan mayu yanzu kuma ya zo ya ce muku watan afrilu wanne za su kama ciki to ai ka san satin da ya wuce da ya zo ya ce wata biyu yanzu kuma wannan sati daban ne akwai abubuwa da yake amfani da su kila wannan abubuwan da yake amfani da su wanda ke bashi dama ya yanke hujja cewa ga lokaci kaza abu zai ya kasance yanzu sun canza saboda haka tun da waɗannan abubuwan sun canza kaga shi na sa shi ma canza rawar shi in aka canza kiɗi dole a canza rawa jama'a na fata a cika wannan alkawari da aka ɗauka na cewan wata mai zuwa matsalar mai zai ƙare a najeriya muhammad sani abubakar sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga abuja najeriya